Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 20 ga watan Janairu na shekarar 2024. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa kasar jamus ta sassauta matakan baiwa baki takardar zama 'yan ƙasa sannan za mu kawo muku hira da wani da ya daɗe yana sauraron sashen hausa na murya amurka kan cikar sashen shekaru 45 da kafuwa kama kowace rana asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. A Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin ƙasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. ta kara da cewa 'yan bindigar sun halaka nabiha alkadiriya mai shekaru 21 bayan da aka gaza cika wa'adin kai kudin fansar da suka nema matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan najeriya inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane wing commander musa isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a najeriya dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon ayi preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin To sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi yayin ganawa da manema labarai shugaba biden bai ba da mahimmanci ba kan matsayin da ya dauka ta rashin amincewarsa da netanyahu kan batun samar da ƙasar falastinu a matsayin wani abu da za a iya yi idan an kammala yakin da ake yi biden ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da kasashe biyu masu zaman kansu a yankin inda ya kara da cewa mai yiwa netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki The president still believes in the Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne ke cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amanna cewa za a iya samar da kasashe a tsakanin Isra'ila da Falastinu amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin syria a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin kasar waɗanda suka ɗora lakin harin akan Isra'ila. hukumomin tsaron dakarun juyin juyin halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar da ta kafar yada labaran ƙasar ta iran ita dai isra'ila bata ce uffan ba kan harin wacce dama ba kasafai take magana ba idan ta aikata wani abu a siriyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar tarayyar turai ta ce za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kai ma ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da take yi da rasha wanda yanzu aka doshi shekaru biyu da farawa kwamishin harkokin kasuwancin cikin gida na ƙungiyar ta eu theory breton ya ce nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za su iya samar da harsashe ƙalla miliyan uku. wannan sanarwa na zuwa ne yayin da kungiyar tsaro ta neto ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa yayin da ake fargabar yakin na ukraine da rasha zai iya fantsama zuwa wasu kasashen nahiyar turai Top officers say the drills are to show that the alliance can defend all of its kamfanin dallancin labarai na AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. A kuma nuna cewa kungiyar za ta iya kare yankunanta har zuwa kan iyakar Rasha. algeria da burkina faso sun tashi da ci biyu da biyu a wasan da suka kara a gasar kofin nahiyar afirka ta afcon da ake yi a avirkos dan wasan burkina faso muhammad kanote ne fara zira kwallo a ragar algeria gab ana shirin tafiya hutun rabin lokaci sai dai bayan an dawo daga hutun dan wasan algeria bagdad boneja ya farke kwallon a minti na ɗaya a cikin minti na saba'in ne kuma burkina faso ta sake samun wata damar inda dan wasanta veteran traore ya zira kwallo ta biyu a raga algeria ta hanyar bugun finariti sai dai murna ta koma ciki ga 'yan wasan burkina faso bayan da bareja ya zira kwallo ta biyu a ragarsu hakan dai ya kara wa algeria kwarin gwiwar samun zuwa zagayen 'yan sha shida yanzu dai burkina faso ce a saman teburin rukunin da da maki hudu algeria na biye da ita da maki biyu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jamus wato Bundestag ta amince da wata sabuwar doka da ta sassauta matakan baiwa baƙi 'yan ƙasashen ƙetare damar zama 'yan ƙasa dokar ta rage shekarun mallakar fasfon daga takwas zuwa biyar lamarin da ya sa miliyoyin kasashen ketare suke ta nuna farin cikinsu a game da wannan dokar musamman 'yan kasashen afirka da ke rayuwa a kasar wakilin murya amurka a turai ramatu garba baba na dauke da rahoto daga bon To bayan dai an jima ana kai ruwa rana a ranar Juma'ar da ta gabata Majalisar Dokokin Jamus ta Bundestag ta amince da baiwa waɗanda suka shafa shekaru biyar a ƙasar fasfo na ɗan ƙasa a maimakon shekaru takwas zuwa goma da ake shafewa a can baya. Sanarwar shakka babu ta jefa dubban mutane cikin yanayi na farin ciki. Wasu 'yan ƙasashen Afirka da muryar Amurka ta tattauna da su. Su ma dai sun bayyana yadda suka ji bayan samun wannan labarin. Ni ne Dr. Abdullah Yusuf Hafiz garba sokoto baki da suke da zama a jamin da rayuwansu na da wuya domin su samu 'yancin zama a cikin wannan gari da sauki ya zo to ai mu za mu yi hamdala sunana umma aliyu musa babban farin cikin da jama'a suka yi shine akwai abubuwa da dama da wannan sabon doka ya taimaka ya kawar akan wahalhalun da ake samu na da na farko dai maimakon shekara takwas zuwa goma mutum a cikin shekara biyar ma zai iya samun fasfo to yanzu haka dai akwai da dama wanda sun yi shekara biyar ko sun fi ma so wannan ya zama su abin farin ciki ne nan da su samu na na muhammad awal ya to ana ta alhamdulillah domin sun kawo sauki dai yadda suka yi ne ya yi daidai ya yi daidai kwarai kuwa kashi goma sha takwas cikin ɗari dai na al'ummar jamus baƙi ne kamar yadda ƙididdiga a ƙasar ta nunar to yanzu dai sabuwar dokar ta amince mutum ya ci gaba da amfani da fasfo na ƙasarsa ta asali saɓanin yadda a baya dokar ta jamus ba ta yadda da hakan ba sai dai akwai ƙasashe kamar ghana da kamaru da dokar ƙasarsu ba ta amince musu zama 'yan wata ƙasa ba baya ga ƙasar a lokaci guda Leo King ɗan kamaru ne da ke son ganin gwamnatin ƙasarsa ta janye wannan haramcin. I received the news with so much joy. However, as a Cameroonian, I am sad because my country, despite the duk da na ji daɗin wannan labarin, sai kuma murna ta koma ciki ganin a matsayina na ɗan Kamaru kafin na ci gajiyar dokar sai na sallama fasfo na na kamaru kiran da zan yi ga gwamnatin ƙasata ta kamaru ta sake nazari na amfani da fasfon ƙasashen guda biyu sabuwar dokar ta tanadi a baiwa waɗanda suka cika shekaru uku a ƙasar katin ɗan ƙasa na dindindin musamman ga waɗanda suka ba da himma a harshen jamusanci da ma da al'adun ƙasar. Wannan ya sa Dr. Abdullah Yusuf Hafiz Garba Sokoto, masanin zamantakewar iyali a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gidan Jamus, ya ƙara jan hankalin rukunin da ke fatan samun takardar. Koyon yaren garin wajibi ne, ko da lokaci dukkan tulin shekarun da kai a cikin wannan gari sai an kawo ma wanda je ma translation to shika ga nan da nan shi su gaji da kai kuma ya kiyaye da sabawa ma dokokin garin kun kai kwalfayin a baka citizenship a yau she sun je sun yi bincike irin naka rayuwa a cikin wannan gari kana da wasu criminal acts misali rashin gaskiya da ta'addanci don suka ga haka game da wannan ya bar su hana ana ba wasu amma kai shi a hana ka kuma suna da gaskiya to fasfo na ƙasar jamus dai na ɗaya daga cikin fasfuna mafi ƙarfi a duniya inda yake bayar da damar shiga kasashe akalla 190 ba tare da biza ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. A hirarsa da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari, wani mai sauraro da ya daɗe yana bibiyar shirye-shiryen muryar Amurka ya bayyana irin shirin da masu sauraro suka fi so a tsawon shekarun da sashen ya kwashe yana watsa shirye shiryen sa. da farko dai suna na zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa to gaskiya sashen hausa waɗannan shekaru da ya kwashe sama da arba'in ba ƙaramin abin ayaba na ba kuma a jinjina saboda kun ƙirƙiro shirarruka masu mahimmanci sosai waɗanda sun kai wayar da al'umma musamman ma kasashen da ka unhwani da harshen hausa hmm. wannan sashi hausa na muryar amurka ya zama kamar makaranta a gare mu ko kuma mu ce babbar jami'a saboda duk mai sauraron sashen hausa na muryar amurka zai unhwani da abubuwa sosai sosai musamman ma shirarrukan kuɗi an ka faro tun daga harkar ilimi harkar kiwon lahiya harkar noma harkar tsaro babu wani sashe da babu wani bangare na cigaban bil'adama wanda sashe hausa na mure amurka ba su taɓo kai ne ba don haka muna ganin da cewa koyo shi duk mai sauraren sashe hausa na murya amurka zai unwane da abubuwan sosai musamman ma yadda kuka gayyato matsana mm. masu ilimi suna wayar da kan al'umma shi da haka wannan abu abin ayaba na da wata allah ya gwada muna koyi shekarun maiki To uh, menene shawara musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka uh, a kan aikinsu? To shawarar da zan ba sashen Hausa na murya Amurka su rike aikinsu su sa kishi na ƙasa gaba. Mm. Saboda ƙasashe da yawa na suka wa aiki. To duk ƙasar da haka wa aiki, in Najeriya ta, in Nijar, in Kamaru, in Chadi, ka tsaya ka yi abin da ya dace kuma da al'ummar da hake cikinsu kaka ɗauko report saboda aiki duk babu aiki wanda adda haɗari duniya irin aikin jarida musamman ma aikin rediyo mm. ɗan kure kaɗan zai jawo sanadin tashi hankali da rikici wanda ba a taɓa tsammani ba to kun ga da cewa shekarun baya har zuwa yanzu allah ya kare ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ga irin shiga waɗannan abubuwa to shi yasa muke kira gare ku muke kara ba ku shawara kuma muke kira gare ku da babban murya ku rike aƙidar nan ta aikin jarida ɗan jarida abokin kowa yadda kuka nuna kowa nakuna sashen hausa na murya amurka ha ganin ko shiga lungu da sako ko ɗaukar tare da an ce a biya ba ko wani abu duk abin da kuka yi kyau kamar jihadi na kuka ka abubuwan nan ku rike ku sa kishin ƙasa gaba ƙasashenmu musamman ma na nahiyar afirka To yanzu uh, Hajji Zaidu kamar akwai wani shawara da kake gani a cikin shirye-shirye wanda kake gani ya kamata a yi gyara ko kuma a ci gaba da shi a haka. To musamman ma shirin da koyaushe duka so ya ƙara ba da shawara. Akwai ra'ayi daga bakin mai shi wanda kuka ba da dama ranar Asabar da Lahadi da sake masu saurare na hitowa su waɗi albarkacin bakin su ba albarkacin baki ba a waɗin ra'ayoyi waɗanda na a gyara na zuwa ga shugabanni da talaka wannan shiri yana da mahimmanci sosai kuma an yi shekaru ana yi ne kuma yanzu ba a yi ne saboda masu saurare na unhwana da shi talakawa na unhwana da shi saboda mu masu saurare muna ganin abinda ku ma'aikatan ba ku gani to shi ya samu a ganin da cewa wasu shirye-shiryen ku duk da an ka bari lafiya lau suke tangararar ana sauraren su yadda ya kamata amma shi wannan shiri na ra'ayin masu saurare wanda aka yi ranar asabar da lahadi da sahi wanda mutane ka barin ra'ayinsu na akwati barin sako ta sashen hausa na murya amurka to wannan shiri mu masu saurare muna son a su amurka shi to daga karshe yanzu hajji zaidu bala a wace fata kake yi ma gidan rediyon nan na murya amurka to fatar da nika wa wannan gida na murya amurka babu abin da nika yi muku fata illa allah ya biya ku Allah ya saka muku da alheri kuma wannan ci gaba da kunka kawo mun san da cewa dole mu jinjina muku musamman ma wasu ma'aikatanku sun yi aiki tare da ku sun bari wasu suna cikin aiki kuma Allah ya ɗauki rayuwarsu to shi na dole duk abin da za a yi mai muku ta'aziyya irin rashe-rashen da an ka yi tun daga shekarun baya har zuwa yanzu musamman ma daga jamhuriyar Nijar irin su lawal bukar maini kuma a koma irin su sa'adatu muhammad fawu irin su ladan ibrahim ayawa irin su babanmu kabiru fage irin su aminu bello sahabi duk jajirtun ma'aikatanku waɗanda allah ya karɓi rayuwarsu muna ƙara yi muku ta'aziyya allah ya ji kansu da rahama saboda tsakani da allah waɗanda da ni kowa ya san jajirtun 'yan adawa na musamman ma ibrahim abdulaziz Allah ya ji kansu Allah ya hutashe su Allah shi musu rahama saboda bai yiwa a ce shekarun gada an kai ba a tuna da waɗannan bayan Allah ba waɗanda sun ka bada gudunmuwa to ina yi muku ta'aziyya su kuma yan ƙungiyar murya talaka gaba ɗai a faɗin Najeriya suna ta'aziyya waɗannan rashe-rashe da mun kai. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar. Da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya kasar Italiya, kasar Portugal, kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wa'in mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari uku da suka wuce hmm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai sahok clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu da dari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu daya da dari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu da dari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da dari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku to akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bass wanda aka haife shi a sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu da dari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum kasar jamus ne kuma ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri ga turawan mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harkar irin na kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka duk yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen kasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin wato afirka a shekara ta dubu takwas. wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin birtaniya har zuwa shekara ta dubu da uku sannan akwai british south africa company bsac kuma an kafa su a shekara ta dubu ɗari takwas da tamanin da tara karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka. Hmm. Har ya zuwa shekara ta dubu ɗari tara da ishirin da uku. Akwai kuma UAC United African Company wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC United Trading Company in West Africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku ne mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi lugat ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato ariyan da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka na aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai inda ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lallugat wanda shi lallugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan hmm. saboda haka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi na zamani wanda babu su a kasashen afirka hmm. suka dinga murkushe yaruruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattala kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi saboda sun zo sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaka ayyuka irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Mm. Saboda sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Mm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin. Dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari tura su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki na kokarin tsallakawa. Mm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Mm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Mm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su su don su bautar da su ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. doni da Faransi, nesa dukahamie katabo umwe nena malila kana mali yopo dili umudiaye umudiaye kama kama sabu kanumana femi baka ote ya sannan yana cewa shi malam bulyamuni kenan yana cewa eh, shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so eh, gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su dora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a su misali a duba za a ga a jihar katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu da dari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawa mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi mm. malam dumaru wanda ya karbi turawa mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu da dari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da uku hmm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka ɗauke shi suka kai shi ushishi daga baya suka ɗauke shi suka kai shi lakwaja a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka da sarki kaga na uku kenan mm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba mm. bayan an sauke sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku mm. sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya ki yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi Mm. wanda a nan ne da yawa daga cikinsu suka rasa rayukansu na suka nasa sabon sarki a tahiru na biyu mm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa wasu yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakunan mm. waɗanda za su bi kwarnansu ba da yawun jama'a su ba wannan kenan duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna to sai a kasance da mu makon gobe don jin an shin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamu garba ke cewa a huta lafiya a gaida ibrahim garba yanzu kuma ga labaran duniya a takaice To a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata yan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a tsakanin tsaro. Wato a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalanci labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suke garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. sau'i bayan wata tattaunawa da waya ta waya kenan da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da shugaban amurka joe biden suka yi yayin ganawa da manema labarai shugaba biden din bai ba da mahimmanci ba kan matsayin da ya dauka ta rashin amincewarsa da netanyahu kan batun samar da kasar palestina a matsayin wani abu da za a yi cimma idan an kammala yakin da ake yi wani hari da aka kai kan wani gida a damascus babban birnin syria a yau asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar iran hudu a cewar hukumomin iran din waɗanda suka ɗora alakin harin akan isra'ila hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yada labarai ta kasar ta iran masu sauraro nan muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu tian wang ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya